yanzu idan aka ce ba hajiya ce ta haife ka ba ya za ka je dariya ya yi ya yunkura ya tashi zaune me yasa kika ce haka kawai dai na ga yin take takura maka ne yanzu kuma idan aka ce ba ita ce ta haife ka ba ya za ka je ke ya za ki je ni ai akwai bambanci tunda ba ta min komai ni ma ba ta min komai kawai auren Khadija ne yasa ta canja min kar abin da hajiya take min yasa ke tunanin ko ba ita ce ta haife ni ba ni kaina na kasa fahimtar dalilin da yasa hajiya take tsanan Khadija Na ga na riga na faɗa wa duniya ta ce, kuma na san yau da gobe za ta saba da irin rayuwar da hajiya take so, amma ta ɗauki karan tsana ta ɗaura mata. Shi yasa nake wannan tunanin, nake ganin kamar ba ita ce ta haife ka ba. Ki daina wannan tunani. Na daina. Amma yanzu, idan aka ce hajiya ta saki Khadija, ya za ka ji? Wani kallo ya yi mata na san tantance abin da ke fitowa a bakinta. Khadija, akwai wani abin da ya kamata a ce na sani ne? No yaya, ba komai, kar ki ɓoye min sis kin san na yadda da ke ki faɗa min idan akwai wani abin ne ba komai shiru ne ya biyo baya can kuma ta ɗago ta kalle shi amman yaya yanzu idan aka ce ina da miji sai uwar mijina ta sake ni sakin yayi dakan uku uku gabansa yayi sai kawai ya kalle ta ya gagara cewa komai ya san idan ya nuna mata yana son sanin wani abun ba ta faɗa masa ba amma maganganunta guda biyun nan sun tsaya masa a rai what if hajiya ta saki Khadija Secondly, ta ya hajiya za ta zama ba mahaifiyarsa ba? Thirdly, me yasa wa'innan maganganun suke fitowa a bakin Khadija? Sanin kansa ne Khadija ba ta magana a banza. Yaya, ta kira shi ganin yadda ya tsira mata idanu yana zancen zuci. Ita kuma duk ta wani sha jinin jikinta tana tunanin idan ya tambaye ta me ya ce masa. Don ita kanta ta san ta yi wutan yi masa wannan tambayar. Dan murmushi ta sakar masa ta tashi zuciyarta yana bugawa ta nufi kofa. tana tafiya kamar za ta faɗi. Washe gari, Khadijatu. Guraren takwas da wani abu aka kwankwasa mata ƙofa, yi ta yi kamar bata ji ba, har sai da aka sake bugawa. A na ukun ne sana ta tashi ta share hawayenta, ta bude idanta tana cewa, Wane ne? Ni ne. Dr. Nasir ya amsa daga waje yana gyara tsayuwansa. Sai ta ɗan gyara fuskanta sannan ta ɗauki hijabinta ta saka ta je ta buɗe masa ƙofar. Ina kwana? Ta yi saurin rissinawa ta gaishe shi Shi ma sai ya duko kamar zai tashi ta tsaye. No no tashi am too young ai a ce kin gaishe ni. Tashi ta yi kanta ƙasa sai kuma ta bude masa kofan ɗakin. No ba shiga zan yi ba. Momi ce ta tashe ni ta ce in zo in tashe ki mu breakfast. Hope dai kin wanke bakin ki. Kai ta ɗaga masa sai ya ce mata da brush Nan kam sai ta girgiza masa kai alamun a'a. Da ɗan ƙaramin iliminta ta san abin da brush yake nufi. Ya mutse fiska yayi ki je ban daki za ki ga sabo sai ki fasa ki wanke bakin ki idan kin gama sai ki same ni a dining kafin ki zo na haɗa mana ti sai a lokacin ta ɗago ta kalle shi ta daga masa kai alamun to murmushi ya mata ya juya sai ta bi shi da kallo yanayinsa yana mata yanayi da na haidar ɗinta He so friendly and wise bayan ta yi brush din ne ta nufo falo tana tafiya a hankali kallonta yake yana lura da yanayinta da rashin walwala da suke wanta da kuma damuwa wanda take ciki kujera ya ja mata Bayan ta zauna sai shi ma ya zauna yana nuna mata tiɗinta. Tana kai hannu ta ɗauka sai ya ɗauke da sauri yana dariya. Wannan ne nawa ga can naki. Kallonsa kawai ta yi ta kai hannunta ta ɗauka sai tura mata plate ɗin dankali da kwai da kuma biredi. Mai da biredin ta yi gefe sai ta rinka cin dankalin da kwai tana shan tea. Hawa Unite. Ta ɗan kalle shi sai ta kawo da kanta. Ya ajiye kofin da ke hannunsa ya kalle ta. Ya ga gidan namu, za ki zama da mu? Nan ma ba amsa. Yar dariya ya yi, ya ɗauki dankalin ya kai bakinsa. Na yi zama irin na wannan yanayin nema. A lokacin ba na son magana, ba na walwala. Dagowa ta yi ta kalle shi sai ya ce, Haka nake, sai kin gaji da ni don ba na bakunci wa kowa, musamman idan na san mutum yana buƙatan wani a kusa da shi. Ita kanta tana jin sakewa a tare da shi, ko babu komai yana yi mata yanayi da haidar ɗinta. Kuma a ta karance su kaɗan, ta fahimci shi da mahaifiyarsa ba su da matsala da ita, ba kamar hajiyan haidar ba, kai ma babanka ya rasu? Ta tambaye sa cikin son jin shi ma labarin nasa. No, ya kurbiti. Babana yana nan. Ina nufin lokacin da na rabu da matata. Kai ma ka taba aure? Eh, na aure matan da bata so na. Hmm. Me yasa ka aure ta bayan ka san bata son ka? Ya waro ido. Ashe kin iya gulma. Ta yi saurin kai kofin ɗin bakinta don kare fuskanta sai ya yi dariya. Iyaye ne suka haɗa mu. Lokacin da na ganta na yi Abba magana don babanta abokin Abba ne. Kawai sai babanta ya ce ya bani. Ita kuma a lokacin tana soyayya da wani amma bata nuna min komai ba sai ta nuna min ta yi biyayya ga iyayenta. Sai bayan mun yi aure ne? Ya ɗan yi shiru sannan kuma ya ci gaba. Sai ta canja. Idan za ta kira sunana sai ta kira sunansa. Ba ta da magana sai ta sa. Har mafarkinsa take yi. Tun ina haƙuri har na zo na fara gajiyawa. Sai kuma ta zo ta samu ciki ta zub da cikin. Ta sake samun wani cikin shi ma ta zubar Da na mata magana sai ta ce min bar shirya haihuwa da kowa ba sai shi. Abun ya min zafi sosai. Sai kuma ta zaɓi na sake ta saboda ta auri wanda take so. Sai mahaifina ya ce ta cancanci ya sake ta. Daga nan ne kuma sai muka ragu? Ya ƙarasa magana muryarsa a dishashe yana kallon wani gurin Fiskansa cike da yanayin bacin rai. A hankali Khadija ta sauke numfashi sanin ta ce, Ka yi haƙuri, Allah zai baka wanda ta fita. Dariya ya yi kaman ba shi ba, nuna ta da yatsansa sannan ya ce, He, he, ni ne ya kamata a ce na ce miki haka. Kin san me yasa na faɗa miki haka? Saboda ki samu relief ne, ki san cewa ba ke kaɗai ce kike cikin damuwa ba. Duk wannan abin da ya faru, da na yi haƙuri sai komai ya wuce. Kar ki so gani na lokacin da muka rabu da ita, ina son ta sosai, na shiga damuwa, tatar numfashinsa. Amma me yasa ba za ka maida ta ba? Baka tunanin yanzu ta yi nadama? Kai ya girgiza mata. ni ma gwara na samu wacce take so na ba zan iya zama da mace da gangan jikinta yana gidana zuciyarta kuma yana wani wajen ba i know ta yi nadama tunda ta kira ni ta min text amma ban kula ta ba don yanzu ta riga ta fita a cikin zuciyata ba ta raina a take Khadijatu ta mance da ta ta damuwar sai ta samu kanta da tausaya masa ko ita ma tana son mai kuɗi sosai ne ko kuma tana ganin ba ku dace ba Wataƙila ma itan kyakkyawa ce sosai, amma na tausaya maka, Cewan Khadija cike tausayin nasa har cikin zuciyarta. Murmushi yayi ya dauko wayarsa yana faɗin. Wataƙila tana son wanda ya fi ni rufin asiri ne, amma me yasa ta amince ta aure ni bayan ta san zuciyarta ba ni yake so ba, don me za ta yaudare kanta. Ya karasa maganan yana nuna mata hotonta a wayarsa. Karɓa Khadija ta yi tana kallon fiskan matan wanda fiskanta ya mata kamar ta santa. Na san wannan matar. Ta faɗa tana ƙara tantancewa. Ina kika santa? Dr. Nasir ya tambaya cike da mamaki. Ta taɓa zuwa gurin Haidar. Tana son Haidar. Likita ce ko? Yes, wani gari kenan? Wani gari Sokoto. Har ma Haidar ya nuna mata ne, ya ce ni matarsa ce. Sai a lokacin wani tunani ya zo Dr. Nasir har ya yi ƙoƙarin sake tambayanta. Wani ne mijinki? Sunansa Haidar? Eh, a nan ta kwashe labarin sani da ta yi wa Haidar ta faɗa masa. Me yasa ya sake ki? Ya sake jefa mata wata tambayar. Sai a nan ne ta canja fiska, ta amsa masa ƙasa-ƙasa. Ni ma ban sani ba. Wataƙila ya sake ki ne saboda yana ganin ke ba ajinsa ba ce ba bayan ya yi amfani da damar ki. Ta babban mutum kamar wannan zai auri yarinya kamar ki? Haka mahaifiyarsa take faɗa, amma duk da haka yana so na. Yana son ki zai sake ki? <laughs> no way, baya son ki sam. Shiru ta yi tana tunani, kafin ta ɗauko masa irin zaman da ta yi da hajiya da kuma irin ƙiyayyen da hajiya take mata da irin son da Haidar yake mata, amma sam Nasir ya ki yadda. Khadija ya sake ki ne saboda zai aure Malak. Ita yake ganin ta dace da shi. Ya ci riba biyu kenan. Ke ya bata miki rayuwa. Ita kuma yana shirin bata mata nata rayuwar. Ni kuma ya sa ta breaking heart dina. Girgiza masa kai ta yi. Haidar ba haka yake ba. Tsawa ya daka mata. Ki mun shiru. Ba za ki gane ba tunda ke har yanzu kina son sa. Da sauri ta yi ƙasa da kanta. Idanuwanta ya cika da hawaye. Cin dankalin ta take yi guda-guda, ganin haka yasa ya saurin saukowa gudun karanta ya ɓaci ya ce mata, I'm sorry. Banza ta yi masa tana shashshekar kuka kuma tana cin dankalinta kamar a dole. Hannu ya kai ya janye filet ɗin dankalin yana mata wani abu da fiska. Ina magana kina cin dankali? Dagowa ta yi ta kalle shi sai ya kama sa yana bata haƙuri. Haka kawai sai mata kama da haidar sai kawai ta sakar masa murmushi. Shi ma murmushin ya maida mata. Haba ko kefa amma daga magana sai kuka? Share hawayen da ta yi, ta gyara da zuman tashi, amma sai ta ji cikinta ya mata nauyi sosai. Plate ɗin da ke gabanta ta kalla, ashe fa ta ci da yawa, amma kuma duk da haka sai tana jin kamar bata koshi ba. Jin yana mata dariya ya saka ta jin kunya. Ki saki jikinki, maman su mama. You need to be strong. In dai har kina son ki nuna mijinki za ki iya rayuwa ko babu shi. Kin san dai Allah yana son masu hakuri ko? To zan gani, ni da ke wa fi haƙuri. Za ta yi magana sai ga momi ta shigo falon dauke da tire. Yawa mamana an ci abincin ko? Duk da nauyi da Khadija take ji bai hana ta dukawa ta gaishe ta ba. Da murmushi ta amsa mata tana miƙa wa Ladi tire ɗin. Lafiya lau mamana ya jikin naki? Na ji sauki. Masha Allah. Idan kun gama da Nasir ɗin sai ki je ki gaida abban ku. An jima kuma direba zai zai ɗauke ki za ku je siyan tufafi. Da to ta amsa mata. Gurin ta yunkura ta tashi amma ya kubce mata. Haka ta rinka sheka aman nan har sai da ta amayar da duk abin da ta ci. Sannan momi ta saka ladi ta rike ta ta kai ta ɗakinta. Bayan ladi ta dawo ne ta zo ta kwashe aman Nasir da ke haɗa kayan abincin da suka ci ne ya kalli Momi wanda ke gaban TV ya ce mata, Momi, wai kin san wanda ya auri Khadijan nan tsohon saurayin Malak ne? Me? Momi ta juyo ta kalle shi. Wallahi, ina jin ya sake ta ne saboda ya auri Malak. Amma kai, ya kai ka san da hakan. Ya kwashe labarin yadda suka yi da Khadija ya faɗa mata. To, Itin kuma a ina suka haɗu da shi? Momi ta tambaya tana ƙoƙarin zama. Wallahi ban sani ba, amma kin san ita gani take yi kamar mahaifiyarsa ce ta sa ya sake ta? Ta ki yarda da cewa shi da kansa ne ya sake ta. Zai iya zama gaskiya. Nasir, ba dukkanin masu kuɗi bane ba suke yarda yaransu su aure 'ya'yan talakawa ba. Yanzu auren ƙwarya tafi ƙwarya ake yi. Ni kaina na taɓa fuskantar irin wannan matsalar kafin na auri babanka. Saboda ina yan talakawa, na gagara zaman aure a gidan. ba kuma don komai ba sai don wulakanci na uwar gidansa. Koma dai menene momi wannan akwai bambanci. Ya faɗa yana hura hanci. Momi kam sai tunani na rayuwanta na baya ya dawo mata tare kuma da tausayi na Khadija. Haidar sai ta gama duba shi sannan ta ɗauko maganin shi ta bashi. Bayan ya shanye ta kamo hannunsa ta rinka dubawa tana duba agogonta. Malak ya kira sunanta a hankali. Ɗago idanuwanta ta yi ta kalle shi ba tare ta amsa ba. ki yi haƙuri akan abin da na miki kawai kakka damu na fahimta ta tarin numfashinsa to masu sauraro ku dai yi haƙuri da ni yau dai a daidai nan wajen zan dakata kwana biyu bana samu na mun karatu saboda ana mana ruwan sama a daidai lokacin da zan yi karatu kamar yadda za ku ji farkon karatun za ku ji akwai dan wani sound sound hakan nan daga dan nesa hadda su kukan kwaɗi ne ma zan ce ko menene gashi nan dai abin ya haɗu so kuma daga baya na zo ɗan ci da yin karatun haka nake tsayuwa ya fiye ɗan sauko na tsaya to ga yara ba sa jin daɗi su ma dai abubuwan da sun haɗe sai a hankali Allah dai ya samu dace to ku yi haƙuri da wannan insha Allah zuwa gobe idan Allah ya kai mu za mu daga inda muka tsaya a ci gaban labarin mu a daidai inda muka dakata a yau insha Allah da wannan nake cewa masu sauraro ina muku fatan alheri a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya thank you sun so ne in ya tashi kwai wahala kamar fitina. mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haki din da so halitta ne so kai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake na waya tuna mini nema ina jin kama sai jike ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba gida yi na na rushe Tayi yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta tafi ta bar na ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi na hannun zaune za na boye ba soyayya ta yi mai rakiya da kankala manta da ni kaɗai take tutiya ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ni darasi zai ban a soyayya ashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba Mix by Yeah.